واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى kuma ka sa hannunka a cikin gefenka zai fito fari fat wannan ma wata aya ce ta biyu a gare ka